so da farko dai babban yaya na yi farin ciki musamman cewa kai da ke wannan hira ba a Najeriya kake zaune ba kana zaune ne a Amurka kasar da za a iya cewa ita ce tafi rajin cewa tana kare 'yanci da kuma ba da 'yancin ga ɗan adam baki ɗaya. Wato ita dai wannan mujalla kamar yadda kowa ya sani Charlie Hebdo ba wannan ne karan farko da ta yi zane na batanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba. ba shakka abin da ya faru ga wannan gidan jarida abu ne abin takaici a ce an je an kashe su to amma akwai abin da ya kamata dan adam ya allah musulmi ko bai yahudi ko kirista ko a wace ƙasa yake a duniya ya duba na farko dole a yaba wa faransa kasancewa ita ce ƙasa ta yammacin turai wacce fi buɗe ƙofar ta dukkan musulmi na afirka musamman na afirka ta arewa da kuma magarib su samu wurin fakewa ko da gudun hijira ko saboda talauci su tafi can ko neman aiki ko waɗansu dalilai ne daban to za ga duk ƙasashen nan na magarib da larabawa duk yawancinsu za ka ga sun yi kaka gida a faransa so duk ƙasar da ta ba wasu baƙi waɗanda ba masu mabin addinin ta ba dole a yaba mata to amma a matsayin su 'yan ƙasa dole ka san cewa ko da wa kake zaune kana da 'yancin ka shi ma na da 'yancin sa kuma akwai haƙƙi na mutunta bil'adama a duk inda yake kai ko da dabba ce akwai haƙƙi na mutunta ta tunda kamar da ka sani ko a nan america akwai ma ke akwai wanda wani ko wani zane ko kwarza ne kai wa kare ko wani jaki ko doki a america za ga an far maka to bare dan adam abin da ya da shi ya imani da shi kuma ya amince shi ne madogararsa a duniya da lahira a ce ya kasance wani ya zo babu abin da yake sai tozarta shi to a gaskiya wannan babu shi a ka'ida aikin jarida mu dai a sanin mu iyar karatun da muka yi da kuma iyar binciken da muka yi kuma abin da nake so ka duba a ne. duk mai aiki ko mai wani yanci inda yana da hankali kai ko mahaukaci ne kai zane don ka ba mutane dariya sai ya kasance mu a duniya da kai zanen nan don a yi dariya mutum sama da biliyan ɗaya da rabi bai yi dariya ba sai haushi ya ji to kai kanka ka san baka abin da kai ba daidai ba ne ba. Ina jin ɗaya daga cikin a shafa ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta shine kafofin watsa labarai suna da yanci su ma sauran jama'a suna da yanci ta yaya za ka aiwatar da waɗannan yantattukan na kowa da kowa ba tare da wani bai ji daɗi ba. To kamar yadda na faɗa maka tabbatar da yanci shi ga jama'a da kuma kafar yada labarai ba tare da an guna wani ba akwai yanci a gefe kuma akwai doka akwai haƙƙin ɗan adam. haƙƙin ɗan adam shi ne ɗaya daga cikin haƙƙin ɗan adam shine ka mutunta shi aƙida daban ƙa'ida daban sannan kuma tsarin aiki shi ma daban yake ba yadda za a ce don takamar wasu 'yan tsiraru babban ya a ce sun taru ba abin da suke yi sai rubutu na muzanta wasu to saboda haka su kuma waye ba su 'yancin su rika muzanta wani su suna muzanta wani kullum haƙƙin ka shine shin doka ce ta ce kai ta muzanta masa kai ta muzanta masa